kimanin 'yan cilani 525 maza da mata galibi matasa wani jirgin kamfanin max air ya sauka da su a filin jirgin saman jore hamani a cikin daren laraba wayewar alhamis a wani yunkurin kubutar da dubban 'yan kasar daga halin kuncin da aka shiga a kasar libya inda wasu rahotanni suka bankaɗo labarin sayar da baƙaƙen fata a matsayin bayu a yayin da suke saukowa daga jirgi a fili ake gane farin ciki a fuskar waɗannan 'yan cirani gaskiya da dawo kasa ta nijar na gode ma allah kuma na gode ma shugaban ƙasar muhammad isu da sun ka tura mana jirgi an ka kawo musu da alhaji ibrahim yakuba minister da affaires de wallahi mun ji daɗi kwarai wallahi an ka ce mutane kowa ya je rubuta sunan shi akwai jirgin banza za a turo mutane sun ka ce a ba gaskiya ne ba sauran ana ce mutane akwai jirage za a wa kuma gwamnati bai turo ba ni na je na rubuta sunana kuma gashi Allah ya sa na samu jirgi ga na zo gida lafiya na murna da wagga rana da mun ka hito daga Libya lafiya mun ka saka lafiya jirgi ya kama lafiya a kasar mu Yame godiya muke saboda gaskiya yi mutane suna cikin mugu hali dan saboda a Libya walakaici bai kare sai dai a wayi don mu abin da mun zaka lahiya abin da muka addu'a wanda a can baya su zo lafiya tun bayan bayyanar wani hoton bidiyon da wata tashar talabijin ta kasar amurka ta watso jama'a daga sassan duniya ke cece ce a game da sahihancin wannan labari na azabtar da baƙaƙen fata a libya to amma waɗanda su ganau ne na cewa zancen da ka ji ana ce ma ana sai sa mutane kakkai garrama ana sai sa mutane ni na ga wanda mashina cikin mota ana tambayar su in sai she suna aka kamu hudu ana min ga wata guda kun ni na aka da kuɗi kawai da kun biyo an gaba kina kai da ma dai na kazan nama wasu ma na a na wanda an kama wanda muke tare su yi gwasso na ga daji na suke da sahi a basu kashi da rana a basu kashi da murici a basu kashi gwamnatin jamhuriyar Nijar da haɗin gwiwar hukumar OEM mai kula da 'yanci rani sun sha alwashin ci gaba da kwashe 'yan Kasar da aka kista cewa sun haura dubu hudu a libya domin dawo da su gida ministan cikin gida bazum muhammad da ke cikin mambobin gwamnati da suka tarbi ayarin farko na waɗannan 'yan cirani ya ce za su ɗauki ɗawainiyar kai kowanne daga cikinsu har zuwa garinsu na asali jirage so biyar za mu aika in suka kare shi kenan in kuma ba su kare ba kuma ya cancanta mu kara za mu kara yawan jiragen da za mu aika mun ɗauki matakai na yau a ba su abinci nan a aeroport na niamey kuma cikin daren nan mu kawo musu bis bis su ɗauke su su kai su gidajen su kowanne a cikin jihar shi kuma cikin gundumar shi kana ganin su alaman su mutane ne wanda su na cikin koshin lafiya babu shakka sun je neman abinci Allah bai sa suka same shi yanda suka yi tsammani ba ofishin ministan harkokin wajen kasar niger ya bayyana cewa yanzu haka gwamnatin kasar da rakiyar hukumar OEM da kungiyar tarayyar Turai na nazari akan hanyoyin samar da tallafi ga waɗannan matasa ta yadda za su sami sana'o'in korewa baki guda. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger